Affairage, affairage, affairage, affairage. To, yanzu dai aiki ya ƙare, bari in zo in tahi gida in huta. gobe na san dai abun zai yi mana wuya ga wannan bikin. Sahura, sahura. ta ki ta roƙa mu tahi. Tanti tana kwana nayi nayi in tada ta amma bata tashi ba. A'a kamar kaka Mariya Mariya to kwana fa take bata ma san ba me ake yi. To na goye ta na san ta tashi gida. Mama ta gida ki tun yanzu? Mm, haka ne fa wallahi na gaji zan mu je gida mu ɗan huta don saboda kin san gobe bikin nan. Ah, to na gane. Mariya kwana take. Na gan tun da kunka taho bata tashi ba, in jin dai lahiyar talau. Lahiyar talau kawai maganin kwana ne na bata da za mu zo don ta yi kwana in samu in yi aikin sunan nan. Kin san ya kamata a ce mun kare aikin nan kamun gobe. In ba haka ba, damu na za ta yi. Amma ban sani ba ko dai na bata da yawa ni shi yasa haka duka bata tashi ba. Me maganin kwana kike ba iyarki saboda kar ta dame ki. Wai dan Allah dan me ki ta in kin san baki son ta kina son ki bata mata rayuwa ne haka saboda banza bata mata rayuwa kawai dan na sa ta kwana alhali ai kwana yana da kyau ga lafiyar dan adam ni ban ga ba miye nayi na bata rayuwa wallahi mamata kina bani dariya baki ga ganin da kina nan ga cuta mata baki sani ba da mutum sai in bai da lahiya ne ko ya baya samun barci sannan kawai ne kamata a bashi maganin kwana ita yake bata bacci ne a'a tana barci yadda ya kamata kuma a lokacin da ya kamata wai ina bata shine kawai don ina so wai ina bata shine kawai in zan shiga cikin jama'a da dare wannan ban da matsala da ita amma gaskiya abin da ke gaya min yayi tsanani ai da yawanci yaran da ke kuka da dare koko waɗanda ba su saurin kwana suna hana mutanen gida su huta su ne ake ba maganin bacci aiki da maganin bacci yana da illa kwarai da gaske bisa kan lafiyar jiki ɗaukar maganin bacci abu ne da an kai hani a ba ɗan ƙasa da shekara ɗaya iyaki kuma hotanta shida ne kawai kuma ko da za a bada shi sai in likita ya amince to ni dai gaskiya har ila yau dai ban ga wani abu da ya faru da ita ba kuma kullum nike yin shi in dai zan shiga jama'a haba mamata ai in ana ɗaukan maganin bacci a cikin lokacin farko sai ki gani da babu wata matsala amma in kika zage da bata shi walla akwai hatsari da yawa da abun na ya kumsa Ɗaukan maganin barci musamman in ana ba yara shi kwarai hatsarin shi yi yawa da alherin da ya kamata ya kawo. Halima, ke ma ta ki kai in ana ba yaro maganin barci kullum, ni fa kawai sai in zan hita ne nike bata shi, kenan kin ga bai yawa ba. Ni kawai sai in zan hita ne zan bata shi kenan ga bai wallahi kina bani haushi. <laughs> Halima kenan. Dariya ma nake baki mamata, baki sani ba da ba da maganin ga a ko da yaushe in abun yayi yawa yana tare da wasu haɗurra da za su zo su sa ƙwaƙwalwarta ta yi sanyi kuma ba za ta iya karatu ba yadda take so kuma in kamar kina ganin kaɗan ne kike bata shi wannan yana iya sa natsuwarta ta rage ko kin kira ta kafin ta amsa sai ta ɗan juma duk irin wayannan abubuwa dai kuma in abun yayi yawa in ɗokan kuma in ɗokan maganin yayi yawa sai ki ga yarinyar ki tana ciwon kai yawan gajiya ba ta gani da kyau ko ko ta yi ta angaje tana ganin duhu gaɓoɓin jikinta su mata ciwo haujijiya ke da sauransu dai duka wannan halima abun ya yi yawa abin da kike haɗi mini ko gaskiya ne kin manta da cikin harakar kiwon lafiya nake to gaskiya in haka ne ina ji zan bar wannan harakar. da ya fi miki da ya fi miki kyau saurara ki je akwai wani tsari da zaki bi da za su sa ki shawo kan wannan matsalar. In kina son yarinya ki ta yi kwana, ki ajiye ta cikin gurin da babu hayaniya, ko kuma wasu yara kina ganin wanka ne ake yi musu an ka musu wanka wannan na sa nan da nan su yi kwana, ya fi kina ba ta maganin bacci. Halima yanzu dai na gane ki, kin ga dai har yanzu dai Mariya ba ta tashi da barci ba. Duk duk abin nan da kika haɗe mini ya fara da mini hankalina. Na san dai ba yau da na yi niyyar barin wannan al'amarin ba zai kawo mini matsala kuma a'a ba san ba ko zai kawo matsala kar ki damu amma dan Allah ki ƙara bata maganin bacci saboda abun da bai kai bai kawo ba to in Allah ya yarda zan ɗauki shawarwarin shawarwarinki nagode